ko ni bai taɓa zuwa ya sami ni cikin irin gardawan nan da ya wato ba yake cewa yana son zai tambaye ni amma zai haɗa da Allah ya faɗa masa gaskiya ta ce insha Allah in dai sani zan faɗa masa sai ce abin da yake so da Allah in faɗa masa wani irin shiri nike da shi ko kuma wani na waye mun sai wani irin shiri ko ni abin ya daure maka kai yadda yake faɗa maganganu ki ta ka gani ina faɗa ma gaskiya ne dan saboda duk wani sharri da ya kamata a yi maka mu mun yi maka dani da wani da wani da wani da wani yanzu sabba duk wani sharri da kake ji ya kamata a yi wa dan adam da wani jifa irin ta gardawa din da menene ce to dole kana da wani abu a ƙasa wanda ya fi namu don haka ni na da kome na mallaka zan baka ka bani irin wannan dan nima in tsare kai sai na ɗauko littafin al'azkar na imamun nawawi sai na ta buɗe masa babu na ce kaga wannan kaga wannan kaga wannan kaga wannan kaga wannan ya ce wallahi shi bai tafi ba waɗannan ne akwai wani abu ka san wanda ya irin tasiri akan wannan tsafi shi wai dan ka faɗa masa wai abu wai ga wani azkar ka je ka yi ga ulfallahu kalin zan yi ulfallahu kula abu zai kawai kula wanzu bude bulbul da bin nasu wannan mata ku fahimni da yara kowa iya a shi da dole sai an faɗo wani abu mai wahala to kaga wannan munanawa Allah zato kenan ka dauka sai ka wahala sannan ya ansa maka wannan ya zo munanawa Allah zato kenan wani ba Allah ya taba zuwa wajen malam ɗaya daga cikin malamanmu da suna na yi gidan shi shi ba abubuwa da zai na dafa'i da kariya da hirzi kasa gaba hushe ke cewa dafa'i kariya hirzi wace ce wace ce shi ma sai faɗa masa irin wadda da su kafin ya ce kai gaskiya bai yadda da ina ganin dai kawai dai shi dai malam kawai ya ha'ince shi ake faɗa masa da ko wani sirri malam ake faɗa masa sai yake faɗawa cewa da fa yadda muka da wani mutum ga abin da na faɗa masa yake yadda sai ce a, ah, to ai kai abin nan din sa ni turo mun shi idan ya zo na. da ya zai so turo masa shi wajensa sai kawo waɗansu ayoyi da shi ya tsaro su da wani adadin za a faɗa kuma ya ce ga ka'ida lokacin za a karanta su tsakiyar dare lokacin dare ya raba tsakiya abin da ya wuce da abin da ya rage daidai wa daidai kaga daga na aka fara wahala yaushe ne karfe nawa lokacin da dare ya raba tsakiya daidai to sai kai alkafar irin tsayuwar mashin nan hannun ka yana abin nan kafafun ka suna sama to sai ya karanta kaza dubu ɗaya da ɗari ɗaya goma sha ɗaya kaza haka ba zai iya ba amma ya yadda wannan ita ce mai ci kawai abin shine ba zai iya ba nawa zai biya a yi masa kuma dama yan tsubba abin da suke so kenan ba su faɗa ma abin da dama zaka ji zaka iya ba za su faɗa abin da zaka ji da wahala ka'ida sai dai ka biya a yi maka to shi kenan za a duba a gani ko a sami ko in na samu lokaci ko kuma cikin almajirai wadda zai yi shi kira lokacin da za a yi ta shirɗanta wata ka kawo kaza ka kawo kaza ka kawo kaza tsakani da Allah in dai mutum ya tsaya ma ah, waɗannan azkar da manzon Allah ya shirye su dan manzon Allah shi fi kowa tausayin mutane azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minin in mutum ya tsaya a su ya lizince su yana yi kuma da yana kyautata wa Allah zato bai munana wa Allah zato ba ko baya alfaharin cewa aini din ba dama ne don haka ba ya sa mun kaza ba a kawai komai ya fawo shi gabe wa fawwidu amri ila Allah inna Allah basirun ba wanda ya faɗa haka mai Allah ce fawqahu Allah ati ma makaru sai Allah ya kare shi sharrin abin da suka kulla na shi, wa haka bi alif rasul wato ka karanta abun kyakkyawar karantawa a lafazin baki kana hararo ma'anar a zuciyarka kana sa rai Allah zai ansa maka baka alfahari baka cewa ai ni ba ai sai mun kaza ba ai na fi karfin kaza a tsakaninka da ubangiji ka tattare a fadar ubangiji ka tabbatar cewa shine zai baka kariya to shikenan sai ga ubangiji ta Allah ya ci gaba da taimakon kai na baka kariya ba wai dan dabarar ka ba ba wai dan kyautsin ka ba ba wanda ya kyautsa ka ba ba gidan ka kinsa ka ba duk wanda zai ce wa a gidansu an shirya shi an kimtsa shi an tsuma shi an ma shi duk ƙarya ce wallahi ta makareta ne dukkan su to idan kana da lizintar wannan sai ga ubangiji ta Allah na baka kariya ta inda baka tsammani da haka kullum kira da nake da yan uwa musulmi maza da mata wannan shi zamu lizinta wallahi zaka sha baki duk abin da ka dauka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ka yi shi da kyakkyawar zuciya wallahi zaka tasirinsa a cikin rayuwa ba gane ba to wannan sai kada sa maka natsuwa da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda suka ɗauki wannan tsibbin sai kaga sun wulakanta tun a duniya duk dan tsibbo tun a duniya yake wulakanta kafin a je lahira na farko dai halittar sama sai ta canza kaga yayi duhu haka kawai za ga mutum baya da annuri haka kawai za ga mutum shi kadai yana ya fice haka ba a nutsu za ka kai shi ka firgice haka ba nutsuwa to yanzu tsofa kuma yana jin takaici idan zai rika hararo mai yayi a baya ko mai zai tura a gaba kaga masu mulki da suke yaudarar kansu akwai jahilan masu mulki da muka ji wadan suna cewa wai ko Allah baya karban addu'a talakawa ko Allah baya karban addu'a musulman Najeriya eh, an yi ta alkanuta a Najeriya kar Amerika ta shiga Afghanistan ta shiga an yi ta yin alkanuta a Najeriya kar Amerika ta shiga Baghdad ta shiga da haka su ba su da wannan addu'o'i da ake magana kawai za a yi musu sihiri a yi musu sihiri a ga waɗannan arna ne su faɗin wannan magana wallahi talla arna ne duk wanda yake faɗin wannan cikakken arne ne kaga wannan ya jahilci ubangiji manzon Allah fa yi mafarki mafarkin annabawa gaskiya ne cewa zai shiga makka je kuma aka hana shi shiga aka ce ba zai shiga ba aka yi sulhu aka ce sai dai koma gida ya dawo umar dan khattab ya ce ba akan gaskiya muke ba suna kan karya wanda ce manzo Allah ce kwarai gaskiya dan me zamu karbi gaskanci shin ma ba kayan mafarki ba ce za a shiga makka kai ce sai na ce maka wannan shekarar sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce za mu shiga la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhallikin ru'usakum wa muqassirina la takhafun haka Allah ya ce yace kuma na yadda haka ne za mu shiga amma ban ce maka dole sai wannan shekarar ba kila sai shekara mai zuwa kila sai ta suka koma kan hanyar koma Madina ba a shiga makkan ba wannan rashin shigar sai Allah ya sa musu suna fatahi inna fatahana laka fatahan mubina fatahi saboda rashin shigar sai zama sanadiyar musulantar da dama daga cikin mutane a madadin a shiga da yaki a karkashe waɗansu su zama kafirai sai aka dawo aka shiga cikin ruwan sanyi kafin lokacin kuma da adadi da dama sun musulunta yan adawa ma irin su Abu Sufyan sun zo sun musulunta a ranar manza Allah ya shiga maka mukarraman mu'azzazan gumakan da da yana kallon su ko halalar su ba zai iya yi ba kara cutar da shi yan sanda ke sa yana ture suna caja al-haqq wa zahaq al-batil innal batila kana don haka idan an yi maka alkarur ka gaba ta kama ka ba shekara ta dubu biyu dubu biyu da ɗaya duk da ka zagi shari'a yi rashin mutunci yi rashin arziki shekara ta dubu biyu da uku ta zo duk ka gaba ta kama ka ba kai ne ka jiru zuwa rafi wata rana ka je ka dawo tulun ba komai wata rana ka je ka dawo tulun ya fashe ba ka bane ba to amma sai mutum rika shakenci wai ai ya karfin kaza wani ya faɗi wannan a Kano gashi nan gurin kowa ya ba a je ko ina ba ya ga tasirin to kuma shi kenan wani na shakenci a Abuja wai shi ma ba an da ya isa masa addu'a ya saka zaka zaka tana nan za ka gani da haka abin da ake fata mana ya fara gani ko wallah mutane suna kafirci su sani kafircinsu fatan da muke muku shine ku tuba daga wannan muggan akidan naku malaman ku na bogi da suke dora ku akan ƙarya duk ƙarya suke muku dan tsubbu ku duk ƙarya suke muku ce za su dora ku akan mulki za su yi kaza yan tsubbun ku mun sha faɗa ba wanda suka tsana a duniya irin malaman gaskiya malaman gaskiya kuma yanzu karuwa suke ko raguwa suke karuwa suke gaskiyar kara fitowa suke yan tsubbun nan ba su hana ta fitowa ba irin wanda kuke zuwa ku ba su kwangilar addu'a a Kano su yi muku addu'a wai su ne za su biya muku bukata suna nan suna ganin ahlus suna a Kano ba yadda suka yi ahlus suna suna karewa. ba yadda suka iya ayi darasin hadisi ayi tafsiri ayi tauhidi ayi komai ayi da rana ayi da daddare ayi da lisha ayi da walaha ba wanda ya isa kuma ya hana to suna muku gariya ta ya kamata su fahimci wannan wallahi wannan maganar muna faɗa muku ne don ku gane ƙaryar malaman ku wallahi tallahi ƙarya suke muku ba su isa su kashe ko su raya ko su kulla ko su warware ko su ɗora ko su sauke wani wasa